Taro mun yi shi lami lafiya, mun gama lami lafiya, mun yi shi kamar yadda ya kamata kuma mun tashi lafiya. Da an ce kamar an matsa lamba ba manga tukur ya sauka, me yasa bai sauka din ba? To don me mutane za su matsa mana lamba? A kan me me hujjojin waɗansu mutanen da su matsa mana lamba? Mu abin da ya kawo mu wannan taro shine mu dubi matsayin jama'iyyar mu bisa musamman ga wakilanmu na national working committee wadda inec ta faɗa mamu cewa ba zaɓe su ta ka'ida ba ba mu bi constitution namu ba mu masu bin doka ne kuma waɗansu 'yan jama'iyyunmu sun kai mu kotu sun kai waɗannan mutane kotu akan cewa ba bi ka'ida ba saboda haka idan mu muka yarda ba bi ka'ida ba me ya kamata mu yi shine mu nemi hanyoyin da za mu canza mu bi ka'ida waɗannan mutane su wajen goma sha shida da su manyan guda takwas da mataimakansu sun bar aiki lami lafiya kuma mun yarda da takaddunsu kaga wannan ya nuna mana kenan sai mu nemi waɗansu wanda za su riƙe na rikon ƙwarya har kafin mu yi convention namu a nan da wata ɗaya wanda za mu je mu yi zaɓe na ƙa'ida mu zaɓi wanda ya waɗanda suka kamata mu zaɓe su so manga baya cikin waɗannan mutane ba manga inec ta gaya mana cewa zaɓensa na chairman da auditor da national secretary ai daidai sabida kenan ya za mu zo mu matsa mu ce ga abin da suka gaya mana mu ce ba daidai ba ne Amma sanata Walid Jibrin akwai gwamnonin da fa za ku sha fama da su waɗanda suka ce lalle ilalla sai ba manga ya sauka. To ka ce mutum lalle sai ya sauka wani abu ne daban kamar yadda nake ga maka. Mu kuma mu bi ka'ida wani abu ne daban. Abin da ya kawo mu mu yi kenan a wannan taro kuma muka yi shi ba wanda ya kawo magana a cire mamanga a wannan taro wannan kuma taro ne na kamilallu mutane taro ne na nec majalisar koli na fati namu to ya kawai za a ce ba manga ya sauka sannan ba wanda ya faɗi haka ɗin da in suna son ba manga ya sauka sai su zo a irin wannan taron ne za su ce ga dalilanmu ga dalilanmu ga dalilan ba wanda ya faɗi wani abu a wannan taro game da ba manga.